ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين واهدنا اللهم على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الله خلقنا بشرا وجعل حياتنا متعلقة بعضنا ببعض فالتجمع ضرورة بشرية وضرورة دينية الناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب لكن هذا التجمع له شروط تثبته وله أسباب تفسده فلا بد من حفظ هذه الشروط واجتناب الأسباب المفضية إلى فسادها وإلا تفسد العلاقات وتتفتك قوة التجمع حتى تسير إلى غاية التقطع أيها الأفاضل يجب علينا أن نوثق علاقاتنا ولا يجوز بكل حال من الأحوال أن نفتح بابا يكون سببا لفسادها فالتجمع الإسلامي تجمع عدالة وتجمع صدق وتجمع أخلاق وتجمع أمانة وتجمع نصيحة وتجمع طهارة قلوب لا تجمع ظنون وريب يقول الله عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إن أكبر سبب لفساد علاقات الأمم هو عدم تحكيم شرع الله تعالى في الحياة فالأمة التي لم تتخذ القرآن دستورا ولا الإسلام منهجا وشريعة ولا النبي صلى الله عليه وسلم قائدا وإماما أمة فاشلة وعلاقتها عاطلة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أخرج الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سل رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله تعالى ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها ومن اهتدى بها فهو مهتد ومن استوصع بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين ووالله تعالى ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا أيها الأفاضل يلي ذلك السبب سبب كبير وهو اتباع الهوى وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى وسمي هوى لأنه, لأنه يهوي بصاحبه وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله مطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة ويخف على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا والثالث من تلك الأسباب هو الجهل فهو داء قاتل ومرض عضال فلا تحيا به الأمة ولا تبلغ به القمة وهو من أسباب الغمة ومن أمارات الساعة فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويقسو الجهل أيها الأفاضل من هذه الأسباب التي تفسد العلاقات بين الناس معرفة الرجل حقوقه ونسيان الواجبات التي عليه كما قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى نزلت في رجل كان له مكيالان كبير وصغير إذا اقتال لنفسه على غيره اقتال بالمثل الكبير وإذا كال عنده لغيره اقتال بالمثل الصغير ففي كلتي الحالتين تطبيق أي تنقيص على الناس من حقوقهم ومنها أيها الأفاضل عدم أداء الأمانات إلى أهلها وقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وعدم أداء الأمانات هو تضييعها ومن تضييعها إسناد الأمر إلى غير أهله فالفتوى للعلماء والطبابة للأطباء والأمن للشرطة والجنود وإسناد واحد من هذه الأشغال إلى غير أهله تضييع أمانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ومن تلك الأسباب أيها الأفاضل الحسد وهو تمني زوال نعمة المرء الحاصلة أو المتوقعة فالحسد داء يقتل الأمة ويعقل تطورها ويبعثر مسيرتها وقد أحسن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في وصف الحافظ فقال والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان لأن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسدا أيها الأفاضل لا بد لكل أمة تبدو الرقي والتطور أن تتطهر من الحسد وأن تكشف عيوب الحساد ومسالب الحقاد وجراحات النقاد بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد صلوا عليه وعلى آله وصحبه واذكروا ربكم ذكرا كثيرا واشكروه على نعمه يزدكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وامتى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك وعنهم وتحنن على نبيك ورسولك محمد سيدنا وشفيئنا وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون استمرارا لما بدأناه من ذكر أسباب فساد علاقات التجمع يضاف إلى تلك المذكورة أعلاه الغيبة التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما تقول وقال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فالغيبة تفسد العلاقات وتورث الضغائن وتولد الأحقاد وسببها الأكبر هو سوء الظن الذي قال فيه الشاعر إذا ساء دين المرء ساءت ظنونه وصدق ما يختاله من توهم وعاد محبيه لقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلمي أيها الأفاضل من تلك الأسباب النميمة التي هي السعي بين الناس بالأخبار من أجل الإفساد بينهم فالأمة التي فيها النمامون الأفاكون أمة لا تصلح علاقاتها ولا تحسن معاملاتها بل تفشل صلاتها وهل هناك شيء أضرم نار الفتنة الأولى في هذه الأمة من قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه غير النميمة ثم تلتها فتن لا زالت تترى فينة وأخرى وأما أم الدواهي من ذلك فهي النفاق الذي اشتمل على تلك المفسدات كلها فمع النفاق لا تنجه الأمة ولا تبقى والنفاق هو إظهار خلاف ما في القلوب يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهل أدخل هذا الوطن في هذه الحال السيئة غير النفاق عباد الله أزيلوا هذه المفسدات بينكم تحسن علاقاتكم وتصلح معاملاتكم يوم ما درجة Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimarsa ya آدم عليه السلام sannan ya sanya rayuwarmu ta zama tana da alaka da juna wani ba zai iya rayuwa shi kadai ba dole yana buƙatar yan uwansa haduwa a yi mu'amala tilacci ne na irin ɗabi'ar halittar sannan tilacci ne na addinin hadisi ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce haɗuwar kai rahama rabuwar kai kuma azab sai dai wannan haɗuwar tana da sharuɗa sannan kuma a gefe guda tana da wasu sabubba da ke ɓata wannan haɗuwar ya zama alaƙa ta lalace saboda haka yau wajaba ga al'umma masu imani su tsara waɗannan sharuɗan kuma su nisanci waɗannan sabubban da suke kaiwa zuwa ga lalacewar alaƙa idan kuma alaƙa ta lalace sai a samu rabuwar kai sai ya zama al'umma ba za ta ci gaba ba igiyar da ake da ita ta haɗuwar kai sai ta zama ta tsinke sai a kai zuwa ga kyakkyacewa shi kenan sai makiya su shigo su cinye al'umma ɗaya bayan ɗaya dan uwa masu daraja wajibi ne kullum mu rika tanadi muna tattalin abaibaɗan da za su kyautata alaƙoƙi tsakaninmu kuma mu rika nisantar ababen da za su iya jawo lalacewar alaƙoƙin da ke tsakaninmu bai halatta a gare mu ba a matsayin mu na masu imani mu buɗe wata kofa ko mun kankantar wannan kafar da za ta zama sanadiyar lalacewar alaƙar da ke tsakanin mu. addininmu na musulunci ya umarce mu da mu haɗu haɗuwan nan ta zama haɗuwa ce ta adalci ba ta zalunci ba haɗuwa ce ta gaskiya ba ta ƙarya ba haɗuwa ce ta kyawawan ɗabi'u ba ta miyagun ɗabi'u ba haɗuwa ce ta amana ba ta cin amana ba haɗuwa ce ta nasiha ba ta cin dudduniyar juna ba Haduwa ce ta tsarkakar zukata ba haduwa ba ce ta zarge-zarge da tunane-tunanen da ba su da kyau Allah subhanahu wata'ala yana umurtar mu yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku nisanci mafi yawancin zato domin sashin zato tabbas sako ne kuma zinubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara wannan ayar yace na hane ku da yin zato domin zato shine mafi ƙaryan labari da za a bada lallai yan uwa mafi girman dalilin da ke jawo al'umma ta kasance alaƙoƙinta sun lalace shine kin hukunci da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda magabata na kwarai suka fassara wato kin yin hukunci da shari'ar musulunci duk al'ummar da bata ɗauki alƙur'ani ya zama mata kundi na kafa dokoki ba bata ɗauki addinin musulunci a matsayin tsarin rayuwa ba bata ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mata shugaba kuma jagora ba tabbas wannan al'ummar sunanta al'umma wacce za ta watse kuma alaƙarta za ta zama ta lalace Allah ta'ala ya ce ba za ka taɓa zama masu imani ba har sai sun sanya ka mai hukunci a tsakanin abai baɗan da suke gudana a tsakanin su na rigingimu sannan kada wani ya ji damuwa a cikin ransa na kunci akan hukuncin da ka yanke sannan kuma su miƙa wuya iyakar miƙa wuya al-imamu al babban malamin aqida babban malamin hadisi ya fitar da asari da isnadi ingantacce a cikin littafinsa a sharia daga babban tabi'i sayyiduna umar bin abdul rahimahullahu ta'ala sayyiduna umar bin abdul yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya sunnanta wasu sunnoni da shi da waɗanda suka gaje shi wato khalifofin da suka zo bayansa riko da wannan shine bin littafin Allah sannan kuma shine cika da'a ga Allah kuma shine karfin addini babu wani da ya isa da zai zo ya canza waɗannan sunnonin na annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sunnonin da magadansa khalifofinsa na gari suka zo suka sunnanta sannan bai halatta wani ya kalli wani abin da ya saba ma waɗannan sunnonin ba duk wanda ya shiri da waɗannan sunnonin to shine shiryayye duk wanda ya nemi Allah ya taimake shi da waɗannan sunnonin to shine Allah zai taimaka duk wanda ya bar waɗannan sunnonin ya bi wani abu wanda ba su ba to wannan shine ya bi hanyar da ba ta mummunai ba sai Allah ta'ala ya jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa sannan Allah subhanahu ta'ala ya kona shi a wuta kuma cif da wutar jahannama ta zama makoma Yan uwa masu daraja daga cikin sabubba manya-manya da suke kawo ɓacewar alaka a tsakanin al'umma san zuciya al'imam sha'adi babban tabi'i yana faɗi yana cewa an kira hawa san zuciya da hawa da larabci saboda me saboda tana jawo ne ita ta jefa shi a cikin ramin wutar jahannama shi yasa aka ce mata al-hawa al-imam qayyim yace a dunkule idan aka ce son zuciya son zuciya shine abin da ke jan mutum zuwa ga daɗi na kusa ba tare da yayi tunani ga ne makoman wannan jin daɗin da ya samu na kusa ba sannan kuma son zuciya shi ke kwadaitar da mutum ya bi sha'awa-sha'awanta sha'awa-sha'awanta na kusa-kusa ko da wannan sha'awa-sha'awan nasa za su jawo masa mafi girman raɗaɗi a nan duniya da kuma lahira na uku yan uwa daga cin abai da suke lalata alaƙa a tsakanin juna jahilci jahilci ciwo ne babba guba ce wacce duk wanda ya shata ke ta kai shi ga halaka al'umma ba ta rayuwa da jahilci al'umma ba ta kaiwa matsayi na ɗaukaka da jahilci jahilci kullum yana jawo ma al'umma baƙin ciki ne sannan kuma in ka ga jahilci ya yadu a tsakanin mutane ba su damu a abin da ya shafi alaƙoƙinsu su san addini ba me Allah ya ce a cikin wannan alaƙar me manzansa ya ce me magabata na ƙwarai suka ce ko tabbas wannan yana cikin alamomin tashin alƙiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyama ba za ta tashi ba wato gab da kiyama sai an ɗauke ilimi ilimi mai amfani sannan jahilci zai yadu a tsakanin mutane yan uwa masu daraja daga cikin ababen da ke jawo lalacewar alaka kullum mutum ya san haƙƙinsa amma ya manta da haƙƙoƙin yan uwansa shi kullum haƙƙinsa yake karewa amma haƙƙin yan uwansa ba abin da ya dame shi da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce bana ya tabbata ga masu yin kwange su ne waɗanda idan za su awo za su auna a wajen mutane sai su cika amma idan za su yi ma mutane awo shi kenan sai su sauye wannan awon ko mudu ko kuma ma'auni babban malamin tafsiri a shehu shankiti rahimahullahu ta'ala yana faɗi a cikin tafsirin sa abuwa bayan yake cewa wannan ayar ta sauka ne a game da wani mutumin da ya tanaji ma'aunai guda biyu akwai babban ma'auni akwai kuma karami idan zai tafi ya je ya awo sai ya tafi da babba sai ya ce a auna masa da shi amma idan zai auna ma mutane sun zo siyayya a wajen wajensa to shi kenan sai ya auna musu da karami a shehu shankiki ya ce duka a cikin waɗannan ɗabi'un nasu guda biyu akwai bange in ya tafi zai auna ma mutu zai auno zai yi cuce zai ɗibo hakkin da ba nasa ba sannan idan zai auna ma mutane zai musu kwange sai ya ɗiba haƙƙin da ba nasa ba duka wannan ana ce masa kwange tafifi. so da duk al'ummar da ta kasance ɗaiɗaikunta haƙoƙinsu suka sani amma ba ta kiyaye haƙoƙin 'yan uwansu to wannan al'ummar alaƙoƙinta za su lalace kuma al'umma ce da ba za ta taɓa cin nasara 'yan uwa masu daraja daga cikin abubuwan da suke jawo lalacewar alaƙa a tsakanin 'yan uwa akwai in ba da amanoni ga waɗanda suka cancanta Allah ta'ala ya umarni da cewa ya ku waɗanda kuka yi imani Allah kai yana umarta ku da ku isar da amanoni zuwa ga masu su idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi akan adalci lallai Allah ta'ala ya yabi yin adalci kuma Allah maɗaukacin sarki ya yabi isar da amana kuma Allah maɗaukacin sarki ya kasance mai ji ne kuma mai gani in isar da amana zuwa ga masu su amanoni zuwa ga masu su tauye amana kenan daga ciki akwai ɗaukar abin da bai cancanta ba a ba wanda bai cancanta ba a ɗauki abu a ba wanda bai cancanta ba shugabanci ne wannan abun ko ko a ba shugabanci ba ne duka malamai kamar imamul kokuri sun ce wannan ya shiga ciki ki daya fatawa ta malamai ce aikin likitanci na likitoci ne aikin tsaro waɗanda aka san su da shi su ne 'yan sanda da sojoji da sauran makamantansu wanda gwamnati ta zaɓa Ɗauka ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan a ba wanda ba shi ba to tabbas wannan cin amana ne kuma tauya amana ne kuma yana cin abin da zai jawo al'umma ba za ta ci gaba ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ɗaya daga cikin sahabbanta idan ka ga an danganta al'amari zuwa ga wanda ba shi ba wanda ba harka shi ba aka ɗauka aka bashi to saura irin kiyama ta tashi ka saurari kiyama kana ganin ana ɗauka al'amurra waɗanda ba su cancanta ba a shugabantar da su ko a ba su abin da ba hakkinsu su ba wannan yana cin alamomin tashin kiyama Allah ya shari daga ciki akwai hassada hassada kuwa ita ce fatan kushewar ni'imar da Allah ta'ala ya wani me yasa wani zai ci gaba me yasa za a samu ci gaba a karkashin wani bai kamata wannan ci gaban ya zo ba bai kamata wani ya samu ci gaba ba ya kamata motar taki ta kone ya kamata bai kamata ya samu wannan gidan ba ko kuma ni'imar da ake ganin za ta iya faruwa zuwa gare shi hassada kashe al'umma take yi kuma kullum sa al'umma take ta ci baya kuma kullum bata ma al'umma tafiya take al-imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa badaiul fawaid ya kyautata siffanta mai hasada yace da mai hasada da dan dabo da shedan yace duk tafiyar su daya kuma dukkaninsu suna haɗuwa da shedan su tattauna kuma dukkaninsu tare da shedan suke abokanan juna ne sai dai shi ne hasada kullun shedanu na taimakon su na taimakon shi ba tare da ya nemi taimakon su ba saboda me saboda yana musu aiki irin aikin da suke son a yi shi yake yi saboda ko ya nemi taimakon su ko bai nemi taimakon su ba suna taimakon sa kuma kullun hatta hassada tabbas a hakika yana cikin mabiya shedan domin shaidan ai ya ma babanmu annabi adam alaihi salam hassada saboda matsayin babanmu annabi adam alayhi salam da falalarsa yace ba zai masa sujada ba ya masa hasada wannan kuma ya zama dalilin halakarsa dalilin tsine masa da Allah ta'ala yi kuma har yanzu ana nan ana la'anarsa har zuwa ranar tashin alkiyama dan uwa masu daraja al'ummar da take son ta ci gaba wallahi sai ta tsakaka daga hasada sai ta fito da aibobin masu hasada ta yi bayani akan wannan sannan kuma sai ta yi bayani ta fito fili ta karantar da al'ummar ta game da cututtukan da hassada ke haifarwa a tsakanin al'umma daga cikin waɗannan sabubban akwai cin naman juna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara giba wato gulma cin naman juna da cewa shine mutum ya ambaci aibin dan uwansa alhali ko da wannan aibin yana tare da ɗan uwan nasa Allah ta'ala ya ce mana kada sashin ku ki gulma da sashi shin yanzu ɗayan ku yana son ya ci naman ɗan uwansa alhali ya mutu ai za ku ki haka to gulma da mutum cin naman sa ne kamar ya mutu giba yan uwa gulma tana ɓata alaƙoƙi sannan tana kawo ƙullace-ƙullace a cikin zuciya sannan babban dalilin da ke jawo giba shine mummunan zato sai daga cikin masu hikima na larabawa yana cewa idan aikin mutum ya munana to sai zace da sa su munana shi kullum ya rika gaggata abin da kwakwalwarsa ta bashi na hudu shi ya rika gaba da masoyansa saboda makiyansa sun zo sun faɗa masa wata magana sai ya zama cikin duhu dare na duhun shakka ba zai taɓa fita daga ciki ba ɗan uwa masu daraja daga cikin abin da ke bata alaƙoƙi tsakanin juna akwai annamimanci yaɗa maganganun ƙarya a tsakanin juna da niyyar alaƙoƙi su lalace al'ummar da ta kasance akwai annamimai a cikinta ba yadda za a alaƙoƙinta su kyau babu yadda za a yi mu'amalar wannan al'ummar ta gyaru kai duk wani abu da ke tsakanin al'ummar nan na alaka sai ya tsitsinki ai babu abin da ya kunna wutar fitinar da ta afku wacce ta tafi da ran ta giduna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu fitinar farko kenan a cikin al'ummar musulunci fitinar da manzalin kuma ya faɗa cewa idan aka buɗe ta to har zuwa ranar tashin alkiyama za a ci gaba da yin ta illa ne illa annanimanci yaɗa ƙarya a tsakanin juna wadda wannan cuta ce ta zama ta kakutu a cikin zukatan mafi yawancinmu an na nimanci wannan fitina ta sai na Usman bin Affan ita ce har yanzu nake ɗanɗana zafinta har yanzu jidda jini da ake yi na musulmai suna koma zuwa ga waccan fitina ce manzo Allah sama ya faɗa haka an uwa masu daraja abin da ya dunkula waɗannan cututtukan gabaki ɗaya ya haɗa su kuma ma daman al'umma na da wannan ciwon to al'umma ce wacce ba inda za ta je ne munafurci munafurci shi ya dunkula duka waɗancan cututtukan da aka ambata a baya al'ummar da akwai munafukai a cikinta al'umma ce da ba za ta ci nasara ba har sai idan an bayyana su abin da ake cewa munafunci shine bayyanawa a harshe sabanin abin da ke cikin zuciya Allah ta'ala ya ce munafukai suna faɗin ababen da ke harshen su amma ya saba sun saba ma ababen da ke cikin zukatansu ai babu abin da ya shigar da wannan ƙasa tamu a cikin bala'i kamar munafurci wasu ne ɗaiɗaikunmu suka je suka munafurce mu kuma har yanzu suna nan suna munafuncan mu ƙasa ta shiga cikin wannan mummunan yanayin da take ciki ƙasa ta shiga cikin mummunan hali wanda Allah kaɗai ya san makomar ƙasar nan Allah madaukakin sarki ya sani yan uwa masu daraja ma dama muna san alaƙoƙin mu su kyautata a matsayin mu na masu imani musulmai wajibi ne mu kauda waɗannan cututtuka mu fitar da su daga mu daga gare mu shikenan sai alaƙoƙin mu su kyautata mu'amalolin mu su gyaru Allah subhanahu wa ta'ala ya shige ta da Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu ah, an turo dan uwa injiniya malam Aliyu Balarabe daga Zariya, karkashin shugabancin malam Sani Yakubu hafizahullah domin ya zo ya yi bayani akan mahimmancin katin zaɓe kuma na zo na tarar da shi yana yin bayani wannan kuma ka'ida ce da aka bada yau dukkan masallatan juma'a za a gabatar da wannan in ba ku manta ba ko kuma mu sati da ya wuce ta shafi wannan mawdu'i saboda haka ana ƙara jawo hankalin yan uwa a yi haƙuri a jajirce a tsaya a yi wannan abu kamar yadda muka faɗi a tafin da ya wuce abin da za mu iya yi kenan kuma Allah mana madaukakin sarki abin da zai tambaye mu kenan in ba mu yi ba idan kai kati ka fita kai zaɓe kuma ka zaɓi wanda ka zaɓe shi don Allah ka zaɓi wanda kake ganin mutumin kirki ne to duk abin da ya biyo baya ba ruwanka Allah yana kalli kuma Allah ba zai bari ba so da ka yi wannan amma ka ce kai ka fusata ba za ka yi ba tun farko to wannan tun daga farko baka shirya ba kanka gaskiya ba so da ka a ci gaba da hakuri. kuma a ce in an hakuri ba ana nufin ka ai komai ba kenan a ana nufin a jajirce a tsaya akan manufa kada wani ya zo ya siye ka sannan kada ka yadda da cuce sannan kai ka yadda da ƙwanja ka ka yadda da zalunci shi na ke nufi da hakuri to da ka a jaje a wannan kati ana kuma tsammanin cewa sati mai zuwa rana ita yau kenan 28 ga watan bature watan nuwamba watan ɗaya. shi ne ake tsammanin za a fara wannan aikin a jihar kaduna ina jin duk malam ali ya yi waɗannan bayanan kuma don allah idan an gama sallah dan mutane wasu ba su zo masallaci da wuri ba su zuwa da wuri sai an yi nisa da kudu ba sannan suke zuwa to su ƙara jin yan takaitattun bayani da malam ali zai sake yi kila ba za su wuce minti ɗaya biyu uku zuwa biyar ba domin ya ƙara mana lugude akan wannan mas'ala mai muhimmanci kada mu sakaci da ita Allahumma إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر أوغاتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الظالمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر ظهر منها وما اللهم إنا نعوذ بك من فتنة عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا برحمتك خيارنا ولا تول علينا باثامنا وذنوبنا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكاري لك ذكاري إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم وأخص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وأن سائر الأصحاب والأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون